godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta laraba a wannan masallaci na masjidu imam ramadan yusuf tagammadahu Allah bi rahmatin min a yau laraba tara ga watan sha'ban hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 28 ga watan ɗaya miladiya 2026 mun haɗu domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi نشرح مسائل الجاهلية لا فضيلة الشيخ المفتي الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه yau shi ne darasinmu na ɗari da goma sha shida kuma la'alla ya zama darasi na kusa da ƙarshe a littafin baki ɗaya kuma a shekaran kafin ramadan ko kuma ya zama na kusa da na kusa da na ƙarshe in ba mu gama sati mai zuwa ba Shure zama darasi ɗaya za mu yi bayan ramazan ke insha Allah ta'ala wadda in mun gama wannan in muna da tsawarai za mu yi karanta littafin alƙaunin mufid ala kitabin tauhid sharhin kitabin tauhid na sheikh muhammad bin salih ibn al-Uthaymeen insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja a gare mu ba a kanmu ba Allah ba mu ikon aiki da shi ya zama sanadiyar mu duniya da lahira matsalar za mu tashi a kai mara ce afwaddu an sabilillah daga cikin ɗabi'a ta jahiliya ahlul kitabai da mushirikai. wadda annabi sallallahu alaihi ya saba musu a akai shine akwai kawar da mutane ko tara mutane daga bin hanyar Allah su ba su bi ba kamar yadda muka karanta mawdu'in da ya gabata kuma duk wanda zai ji za su hana shi za su iya bakin ƙoƙarinsu wajen su ga sun hana mai son bi ya bi malam rahimahullah ya ce al-mas'alatu al-hadiyatu wal 20 ba'da al-mi'a yace matsala ta 121 شفتهم عن an الله man amana bi ɗabi'arsu ta kawar da mutum ko koye wanda ya imani da Allah su kore shi su hana shi su kawar da shi daga imanin shi yana so ya imanin kuma ya yi imanin su hana shi aiki su yi ƙoƙarin sai ya bar aikin imanin ya koma aikin kafinci malakwarwa yake cewa asfaddu an sabilillah huwa farkun nasi an dukhuli fi dinillah da ake nufi da toshewa ko kawar da mutane daga hanyar Allah shine a kawar da mutane daga shiga addinin Allah wanda zai shiga a hana shi wanda yake waje wanda yake ciki ayya za a yi fita a daidai lokacin da mai wannan abin kuma ya san cewa abin da yake faɗa da shin nan shine gaskiya abin da shi yake kai ita ce ƙarya ya sani amma kuma haka zai yi malai wa haza amalar kuffari qadiman wa hadisan wannan shine aikin kafarai na da da na yanzu iri ɗaya ce na da haka suke na yanzu ma haka suke min yahud wa nasara wa mushrikin daga yahudawa da nasara da ko mushrikai duka aikin nasu kenan yace fa min manahijil jahiliya fi kulli zamanin wa makan daga cikin hanyoyi na jahiliya a kowane zamani kuma a kowane guri as an sabilillah shine kawar da mutane tara mutane kora mutane daga hanyar Allah wal firaq dallati al'ana ala hadha an-nahj to haka ma kungiyoyi na bata a yau su ma akan wannan hanyar suke duk wata firqa daga cikin firaq wanda suke na bata akan wannan hanyar suke yake tuhawilu tablilil musulmi suna ƙoƙarin ya za a yi su ɓatar da musulmai wajalbuhum ila nahlihim al suna ƙoƙarin jansu zuwa ga hanyar su lalatacciya ɓatacciya ta ɓata yace wa kadhalika al-yahud wan nasara haka ma yahuda da nasara la yazaluna yuhawiluna fil muslimina sadduhum 'anil islam ba za ku gushe ba suna ta ƙoƙari da akan musulmai don su kawar da su daga musulunci waya ƙulun amma ga abin da suke cewa ba cewa suke ku bar musuluncin ba ba cewa suke ku kai makafarai ku zo ku yi yahudanci ko ku yi nasaranci ba ko ku yi kwamunisanci ba ko ku zama atheist ba haka suke cewa ba cewa suke yi ta'alau na tahawar fi ma bainana a ce ku zo ne mu haɗu duk da saɓanin da ke tsakaninmu ku zo mu haɗu sai a ce taro ne na haɗin kai ko za a samu ta hawo masu mu haɗin kai mu haɗa kai abinda muka yi saɓani mu ma juna uzuri abinda muka dace da juna sai mu yi tare an gani to abin da suke cewa ke kuma za ga mutane da yawa da sunan musulunci sun ƙarfi irin wannan kiran ai mun ga a kirismeti da ya gabata wani daga cikin jagororin a coci aiku yana yana musu wai na wa'azi a coci wai wa'azi yake a coci a matsayin ko musulmi a matsayin haɗin kai tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba kuma idan muka sha faɗa ba zai yiwu ba sai dai haɗa baki amma zai yi wa haɗa kai ba sai dai haɗa baki kuma za ta watsi dama haɗin baki tana watsewa yi to haka suke cewa waya ƙoluna suna cewa waya ƙoluna bi hurriyatil adiyan za ka yi suna faɗin cewa ai abar kowa yana da right na ya addininsa ya abin da ya fahimta a addininsa haka suke cewa amma bil haƙiƙa gaskiya ne ba haka ba ne kowa yana da right ya yi addinin shi banda mai son ya yi addinin gaskiya ita ka'idan kenan za a ce kowa yana da right ya yi addinin shi amma mace ta sa hijabi za mata korafi a ce ba da gaske ba kenan tunda kowa yana da right ita raɗin da ita abin da ta ga za ta yi a matsayin addini shine ta sa hijabi ta sa niqabi ta ce a ah, ba a yadda ba a to kun ce kowa yana da rai ko ba haka wani za ka barge mu ka sa tufafin ka nisku sa lokacin sallah na yi za ka tashi ka je ka yi sa ta tashi ka tsanani kun ce kowa yana da rai to ni nawa abin da na ga dama yake nan kai ma kike abu a ba za a bar ka ba ashe ba kowa yake da rai ba ke a kowa yana da ban banda mai addinin gaskiya shine kadai dai da rai. shine kadai dai da rai. ka ce ba za ka sha hannu da mace ba za ka yi su extreme ka ce ba za ka sha hannu da namiji ba za ka shi su extreme ha shi wa su extreme ni a ciki wani ma yana yi ya to shi abin da yana da rai ne ni ma ina da rai na kai ta ce a'a ba sai ba kowa ba ke ba kowa yake da rai ba ke so magana ce kowa ba ke magana ce kawai bai malai ce haza min saddi an an sabilillahi azza wa jalla wannan yana daga cikin kawar da mutane daga hanyar Allah wanda ya daukaka ya buwaya sai malai ce hal nahnu ala shakkin fi sihhati dinina yace shin mu musulmai muna shakka ne akan ingancin addinin mu wa dini dinikum ko muna shakka ne a kan cewa abinda ku kuke kai barna ce bata ce ba gaskiya ba ce wane ne muke da shakka ciki muna shakka a kan mu ne muna shakka ne a kan duk wanda ba musulmi ba batacce ne yace to ba ma shakka to hatta na ta hawar ma bare mu zo mu hada kai da ku yace da dai muna shakka ne kila muna shakka a abin da muke kai ko kuma muna shakka kan a kila ku ba bata kuke ba daidai kuke muna shakka to shi da sai muke mu hada kai saboda mu ƙara fahimta to mun riga mun fahimta ko mun yarda cewa mu akan daidai muke 100% an gane ko mun yarda cewa ko a kan fata kuke 100% to me na magana hadin kai a ko ku bar abin da kuke kai ne ku zo ko mu bar abin da muke kai mu bi ku shikenan an fahimta ku malaike ce lasna ala shakkin fi dinina wa butlani ma antum alayhi mu ba ma shakka akan addinin mu abinda muke na addini ko ba ma shakka a kan cewa abinda kuke barna ke ɓata ce ba wani shakka da muke da a wannan ya daidai maganar da imam al-hassan al Allah ya kai shiga wata mishi ya faɗa ma wani da ya ce mishi suna so in zo mu yi muƙabala da kai sai faɗi wata matsala daga cikin masail na aqida sai al-hassan al ya ce ni ina da tabbas akan abin da nake yi ban buƙatar sai na muƙabala da kai amma kai tun da kana shakka sai ka nemi wani mai shakkan irin ka sai ku tattauna ko mu gani ba hina muhawara Malik cewa fa haula yuriduna min hadhihi ad-da'ayat al-hiwar bayna al-adyan yace waɗannan da suke nufi da wannan kiraye-kiraye na wai haɗin kai tsakanin addinai wa ta'awun bainal adyan da wai taimakekeniya tsakanin addinai yuriduna bihi sadda an sabilillah abin da suke nufi da shi shine su kawar da mutane daga hanyar Allah mu musulunci ya riga ya shiryar da mu ya ba mu gayi ya karanta da mu yadda za zauna da kowa ko ba ka bane a sutun da nasu a addinin babu wannan tsarin sai sun fita wajen addini za su samu to sai zai ce kayan mun muna da ke addini ba sai mun fita wajen addini kafin za mu sanya za mu zauna da wanda ba musulmi ba ko haka bane, sai kowa an faɗa mana haƙƙinsa kowa kai hatta inda kai kaɗai ne musulmi an faɗa maka yadda za ka zauna an faɗa maka yadda za ka zauna kuma yin bukatar sai mun fita daga addini kafin mu iya wannan amma su tun da babu wannan tsarin to sai su je su nima in ma suna so su zo za mu ba su amma ba za mu haɗa kai da su ba ba sai mu haɗa kai da su za mu zauna lafiya da su ba in sun nemi a zauna lafiya an fahimta ku malai ke cewa haza muraduhum wannan shine nufin su wa haza maqsaduhum wannan shi shine manufan su yace wala ya zalul kuffaru ila al-an yuhawilun yuhawiluna idlal al Ya ce kafarai ba za ku gushe ba har yau suna ta ƙoƙarin ya za su ɓatar da musulmai wa ya suna ta ƙoƙarin kashe musulmai wa ya shuhudunahum suna ta ƙoƙarin koransu daga gidajensu wa yu'azzibunahum suna ƙoƙarin azabtar da su min ajli dinihim wa faddihim anhu saboda addinin su kuma saboda sai an kawar da su an hana su yin addinin nasu sai an hana su yin addinin nasu shi sa, waɗannan masu shan jinin in fakar ta zo musulmi ya zauna lafiya da su ko sun fi ƙarfin shi ne in ka fi ƙarfin su na ka zauna lafiya amma suka fi ƙarfin ka ko suna masa gani gani wallah ba ka taɓa zama lafiya ba za ka taɓa zama lafiya yanzu ba an yarda yanayin tsagaita wuta tsakanin Israel da da Gaza ba amma Israel ta daina jefa bom a Gaza ko je ta jefa bata daina ba ko haka wani amma lokacin da suka taba Iran waye ne sulhu ba su suka nemi sulhu ba kuma har yau sun gagara sanya kai ma Iran hari suna son Amerika ne ta kai so da sun sun zauna lafiya da Iran so da sun yi fahimci Iran ta yi ne ta ci karfin su sai ka zauna lafiya amma har yau suna zuga amerika ta kai amerika ta yadda za ta kai ita ma mai ta gani mai ta gani ta dakata ta ce ta janye ta ɗaga ƙafa zuwa wani lokaci guda har ta sa date da time ta shirya abin da za ta shirya duk ba za a taɓa cin nasara a kanka ba sai an samu goya ba daga cikin gidanka suka zuga 'yan iran suka yi ta yin zanga-zanga na kwanaki da yawa sun ɗauka ana so a taimake su ne ashe akwai agent a cikinsu agent ɗin sai suka shiga ke ƙasan basira sai agent ɗin suka koma ƙona masallatai sai 'yan iran ɗin sai hankali ke fara dawa jikinsu a an ci ana so a taimake mu a kawar da gwamnatin zalunci a tabbatar da gwamnatin adalci kuma na ƙona masallaci to me alakan wannan da ƙona masallaci ko ba gani ba suka ga wanda ake so a kawo masu Shi ne dan wanda ya haɗa kai da arna a da aka azartar da su kafin wannan ya Shi ne kuma ake mitin cewa ne za a dasa bayan an kawar da wannan suka dawo hayyacin a hankali kuma suka fara zamewa ta koma kuma zanga-zangan goyon bayan gwamnatin maimakon zanga-zangan sun a hamɓarar da gwamnati ya zama su suke kamo agent ɗin Amerika suna miƙa ma za su sunan su suka zuga mu su ma sauran ƙasashen larabawa suka uliyo da ina na ina suka fahimci in Amerika ta kai ma iran hari ha? Ah, to iran amerika ba za ta kai ma iran hari daga Amerika ba ne za ta kai mata ne daga military bases da ke gulf saudiya lebanon syria wayannan kasashen jordan daga wannan military bases ne za ta kai hari to ita kuma iran in tana so ta zauna lata shi ta fara mayar da martani daga inda hari ya zo kafin ta je kan kaga zai a kansu wayannan kasashen ke kuma suka ce ba mu yadda ba tunda sun ce ba sai bayan da za a ɗauki a kai hari daga kasansu tunda kasan ta ce me ba ta yadda ba duk sai amerika ta dakata yanzu kaga inda rage kamar an ci karfin ta tunda ba hanyar da za ta yi kuma su kasashen ba za su yadda amerikan ta yi hari daga amerika ko za su iya tare sararin samaniyar su yadda bom ba zai wuce ba don kowace kasa tana iya tarewa sai ta ga dama kafin a wuce ta kasanta da bom shi ne tukun aka aka dakata eh in kuna da abin tsarewan ba ai abin tsarewan ma sai ka kai so da ai ai Israel tana da abun tsarewa amma ta kafa tsara na Iran da ya tura da ya tura ta tura mata an fahimta so da ta gane an ta tashi da shi ne har yanzu tana kokarin zuga America fi ta kai America ta kai so da ta san America ta kai ita ta samu dama ta samu dama to kaga in ka karo na lafiya da mutanen nan to ka fi karfin su ne ka fi karfin su amma an suka fi ƙarfin ka wallahi baka isa zauna lafiya da su kaga sai ita daina kai mai gazza duk da an yi a rubuce an yarda kar a ƙara yakan juna amma bata daina kashe su ba a lokacin da aka yi siffa suna ce bai kai wata ɗaya ba ko wata ɗaya da wani abu shi su kashe kwamandan hamas abu obaida ko bayan an ce fa tsaye da wuta shine ya fito ya je duba famalin shi bayan gidan shi ma an sa bom ya rushe matan shi da yaran suna kwana ne a kango ya je duba su suka gani suka jefa bom ya kashe shi da shi da matan da yaran gaba da saboda sun fi karfin amma to su kai Iran mana ga wanda su ya kai nuna musu yatsa sun kasa kaiwa saboda a tafi karfin su to haka arni yake in ka ka zona lafiya da arni to wallah ka fi karfin shi wallah ka fi karfin shi amma mu musulmai an koya mana ya za mu zauna da su ko mun fi karfin su an ce kar mu zalunce su kar mu zalunce su in gari namu ne ƙasa namu ne namu ne komai namu ne still an ce in sun ce za su zauna su rinka biyan haraji da komai da komai a bar su su zauna a bar su su gina su a bar su su yi bautansu a mutu kasuwanninsu shi yasa kasashen hausa duk garin hausa kaji akwai sabon gari inda aka bar su su zauna a zannan zamanin har su nemi takarar siyasa ko ba ka wani yanzu ka je sokoto shi shine daular musulunci na najeriya ai tsakanin gidan babban shugaban faston katolika na najeriya da gidan sarkin musulmai bai kai kilomita biyu ba kai kilomita biyu amma kuka je garin suka gani ta isa ka ga haka mun je nyc a nan bara muna tambaya abinda aka ce mana a saninku masallatan juma'a sun a kanin su a cikin gaba ɗaya guda biyu daga wanda ke tsoka state capital shi dole a samu masallacin juma'a so da ai state capital ne ana yin baki ko ba kuma wani gauna zai zo juma'a ta kama shi ai dole ya mishi masallaci da zai salla sai kuma wanda ke bariki da ke kwalita abinda aka faɗa mana kenan har yau amma su ba su su kirga yawan coci da ke sakwatawa ba sai su kirga yawan coci da ke kano ba a garin nan ga gidan liman ga coci ku ba haka gani ka je lafiya ga masallacin juma'a ga coci ka san gada a hanyar a lafiya hanyar hanyar hanyar a waidin ka can gan kuɗa masallacin juma'a ne ga shi ga coci kuma a lafiya garin musulmi har ana tara hanya ana sassabe ana ana kulla hanya a garin musulmi so da musulunci ya koya wannan wannan ba matsala ba ce so mu already musulunci ya riga ya shirye da mu yadda za mu zauna da su so ba ka buƙatar sai ka haɗa kai da ku kafin ka zauna lafiya da su a ka bi karantar ka na musulunci from A to Z za ka zauna lafiya da su ba ka buƙatar sai ka zo ka koma yawo a coci ka koma kin bayyana wasu ɗabi'u na musulunci kafin wai za ka ha'a in za ka yi asalin wanda mai fi zama zai fi zaman lafiya da su shine wanda ke riko da alkur'ani da sunna 100% shaka ba mu bukatan wannan ba bukatan wannan sun intercept ne duk ba mu bukatan su sami mu zauna lafiya su ne suke bukatan wannan su zo su koya amma ba bukatan sai mun haɗu da su ko mu gani so duk wannan fata makai lokaci ne da watsi da karantarwar musulunci da juya ma addini baya da kuma son duniya shi ne asalin babban matsala. so da ba karamin duniya ake samu a wannan harkar kuɗi sosai ba wai kuɗi sama sama ba wallahi kuɗi sosai dai za ka ina da appointment later ɗinsu yana na email ina sun ba na appointment sun ba na appointment kawai zan kayan yin aiki so biyu ne a sati so biyu a sati zan kayan yin aiki kuma aikin ba wai ni ne zan zaɓi a sau a satin akwai satin ko zan ninka za wannan zai turo mu abu ne sai in compiling report na wasu local government guda biyar sai rinka turawa kuma to biyu a sati abinda za a rinka biya na 355,000 naira every month 355,000 naira every month to me kake tsammani akan coordinator nawa ake biyan shugabannin no ake jin waɗanda suka yi dakon abin zuwa Najeriya ni ta mun taɓa zuwa mitin ba tattaura ne online wallahi har yau ban ba wallahi har yau ban ba amma sun yadda sun tuwo ma family leta ina da in tani in tura online in tura da account details a fara biya nan fara aiki ba mu taɓa zuwa da zuwa. to na ga waɗanda sun je mitin an je da su an tattauna da su an ba su tsarin suna ake biyan su ko ba gani ba ko harka akwai kuɗi shi yasa in aka zo mutum da shi yana wahala ya iya kaucewa sai mutum ya yadda ya samu kuɗin a duniya ya je lahira shi gauta ya yi rayuwar shi a arni ya je lahira kuma ya zama ɗan wuta ya je lahira ya zama ɗan wuta shi ba mu buƙatar wannan ba mu buƙatar wannan duka hanyoyi ne na sai an kawar da mutane daga bin addini Allah ka shirya da mu Allah ka shirya da mu malaka wa ya ladina yaquluna sune waɗanda suke cewa natahawaru fi ma bainana za mu zo mu haɗu mu haɗu mu yi taimakekeniya cikin abin da ke tsakaninmu wa yaquluna suna cewa bi hurriyatil adyan wal mu'taqidat suna cewa wai a ba kowa yancin addinin shi a ba kowa yancin aqidansa kowa ya aqidan shi kowa ya addinin shi malaka lakinnahum yaqsuduna adyanahum wa mu'taqadatihim yace amma ƙarya ne suna nufin addinansu ne na barna da aqidansu na barna shine suke ce a bashi yanci amma ba addinin gaskiya da aqida ta gaskiya ba malaka bayan Allah madaukakin sarki ya riga ya faɗa mana Allah ya faɗa mana yace waddu law kuruna. su fatansu shine ina ma da za ku kafurce cikin sautin mutahina ko su fatan kenan burinsu, abinda suke so maran ne, ina ma da kuma za ku kafirci a cikin suratul bakara Allah ke wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ba za ku gushe ba suna yaƙan suna yaƙan har sai su riddatar da ku daga addinin ku in istata'u gurgudan iyawansu duk da za su yi sai sun yi sai sun kawar da ku don last ba mu maganan bawan Allah nan da ya yi muhawara da ɗan indiyan nan ku wannan ah, Sheikh Shama'il Sheikh Shama'il da ya yi mukabala da shi ya ka da shi dubbannin ɗaruruwan mutane suna ta musulunta har yau sai ga musulmai ne da sunan malamai ma a musulmai su ne kuma suke yaɗa maganar banza game da shi suka suna zagin suna kukan shi in ka ji wasu maganganun da suka faɗa musamman yan harkar intasar ɗin na kasashen larabawa in ka ga abin da wani yake faɗa Allah ko arne ba za faɗi irin wannan game da shi ba to kun ji kowa yana da right yayi addini to shi ya yi nashi wasu sun ga eh to su right ɗin su shine su koma naki addinin kuma ya zama abin magana kasan sun sun declare ɗin shi one shi shine last na ga Saudiya ta gayyace shi ta ba shi indigenship yanzu haka yana Saudiya in yana son zama za a ba shi gudun zama ya zauna ya shiga da dawa a can zakir Naik ma haka ne har zai shiga india yana tafiya tsakanin malaysia da saudi arabia so da ya bar india suka haɗa baki da interpol a kamo shi a dawo da shi india a kulle shi a azabtar da shi sai saudiya da malaysia suka ba shi indonesia suka ba shi citizenship ke zama in indiya ta yadda a kamo shi to shi ba citizen ne na wannan ƙasa ta suko ba ke yadda a kawo musu ɗan ƙasarsu ba inda za na ke rayuwa kenan amma bai sai shiga indiya ba kuma an cewa akwai akwai right na addini to na right din abin da ya kamata a gane kenan in ji akwai right shi ma a bar shi ai ba zuwa ya sa mutane bindiga ya ce ku musulunta ba ba jan wani ba kawai sanarwa ake a intanet akwai lacca mutum ya ji kuma sai mutum ya biya kuɗi ma ya shiga wurin in ya shiga kuma ya musulunta kuma sai a ce kai laifin, to na laifin da kai in dai har daga sai akwai right din sai a bari kowa ya abin da ya ga dama amma su ne suke da right su yi barna amma kai ne son gyara ba ka da right ba ka da right so ka kira ne na barna na kwata shi sa ba za ka taɓa ganin mutumin kirki yana wannan tafiyar mu ko da ya zo mutumin kirki in ya shiga sai ka ga ya lalace sai ka ga ya lalace za ga mutum zai fara ne da cewa ni musulmi ne ba rana da wani kungiya daga na ke fara daga na ke fara daga ko ina shi ya ce shi ko ina yana sallah har mu shirka duk zai yi sallah daga na ke fara a kwana a tashi sai gan shi a guraren daga nan kuma sai gan shi tare da arna duka ana tafiya Allah ta shirya da mu Allah ya ce wala ya yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u a cikin sautin nisa Allah ya wanda kuke sake ce mata wadu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa su abinda suke so abinda suke buri shine ku kafirta kamar yadda suka kafirta fatakununa sawa sai ku zama daidai wa daida cutun da sun kafirta ma ku kafirta sai ku zama daidai sai ku zama daidai shi yasa magabatan mu ba su yadda ba suka tsaya tsaye wanda ka suka ma addini aiki aka wannan shahararren maganin da ake rawaitowa daga sardauna ku. Allah ji kan shi gafarta mishi da nan biya zuke yake mishi ai mun zama da sardauna yake a kai musulmi ne ni musulmi ne kai kirista ne ni ba haushe ne kai ne ni dan are ne kai dan kudu ne mai da muna da bambanci sai mu zauna lafiya mai da da bambanci ma mu zama ɗaya ko ba ni zai musulmi da wanda ba musulmi zama ɗaya in ka kun zama ɗaya to shi ne ya musulunta ko kai ne kalama an ne amma bayan da zai sai a cewa Najeriya one nation one people ko ko one people great nation ƙarya ne two different people ne mu yadda da wannan difference ɗin sai mu zauna lafiya ni musulmi ne kai ba musulmi ya kai muka zama ɗaya ko musulmi ya faɗo wannan hatsari ne yana jefa shi musuluncin nashi ne cikin hatsari daga lokacin da ka kalli wanda ba zai kace mashi kun zama ɗaya kana jefa naka addinin ne cikin hatsari yanzu me kake nufin an tambaye ka kana me kake nufin kun zama ɗaya in dai aka tambaye ka ya musulunta ne zaka ce ne to ya kai ga ɗaya dole ne mu tambaya na biyu kenan kana jefa kanka ne cikin hatsari dole mu kiyaye irin waɗannan abubuwa Allah ya sa mu gani malai ce lakinnahum yuriduna lubbal haqqi bil batil ko abin da suke so shine su cakuɗa ƙarya da gaskiya wa musawati ad-din al batil bid suna ƙoƙarin su daidaita addinin barna addinin ƙarya da addinin gaskiya thumma la yuthbituna ala hadha sannan ko ba sa ma tabbatuwa akan hakan bal yuriduna izalata izalatan islam abin da suke so shine su kawar da musulunci gaba da fa hum yaqtuluna suna kashe musulmai wa yakridunahum suna koransu min ajili an yufarriquhum an dinin kawai kawar su kawar da su daga addinin su wa yuriduna an la yabqa ala wajhi al abinda suke so shine wai kar a samu wani musulmi ko ɗaya a bayan ƙasa duk wanda kuma yake da wannan ya san shi ne musulmi ne sai bai son ya wanda ba musulmi ko ɗaya a bayan ƙasa kai ma ka san ƙarya kake yi ko ba haka haka shi ma wanda ya ce bai so ya ga musulmi ko ɗaya a bayan ƙasa shi ma san ƙarya yake yi dole a samu musulmai kuma dole a samu masu yin addinin da gaske waɗanda la ya lauma tala'in ba sa tsoron duk abin da za a faɗa kansu abin da suka fahimta shine daidai shi za su yi duk abin da wani zai faɗa bai dame su ba ba ya damu dole ka kyale su haka kai ma dole ka kyale amma kuma ya musulunci ce ka zauna da shi sai ka bi tsarin da musulunci sai ka zauna da shi sai ku zauna lafiya ne ce hadihi hadihi wannan ita ce burinsu wa hada kafdun wannan kuma shine manufansu ba su da manufa bayan wannan suraka a ce wai wai haɗin kai ba wani haɗin kai abinda suke bukata shine kai ka bar abin da kake kai na gaskiya ka zo ka bi abin da suke kai na ɓata na ɓarna. Allah ka shiryar da mu matsala ta gaba malake muwalatul kuffar daga cikin ɗabi'u na jahiliya musamman yahuda da nasara shine fifi ta soyayyen kafirai akan soyayyen masu imani malake al-mas'alatu thaniya wal 20 ba'da al-mi'a matsala ta 20 da 122 mawaddatuhumul kufra wal kafirin soyayya da suke yi makafurci da kuma kafirai suna son kafurci kuma suna son kafirai an gani ku aga yahudawa da nasara kamar yadda muka shafara tun farkon littafin inda za su bi karantarwan su to ba su da waɗanda suke kusa da su kamar musulmai bai kamata a samu ba yahude ko ba nasari yana da kusanci da atheist ko communist ba ko ɗan addinin buda ko ɗan addinin hindu ba ko ba komai ko ba komai suna da littafi muna da littafi ko ba haka bane suna da littafi muna da littafi to amma wannan a tsakanin su mai wuda da nasaran shi ba nasare da zai gane kirista to da aka yi na zaman lafiya da musulmi ne ba da bai hude ba so da bai hude ba abinda yadda suka kyamaci musulmai haka suka kyamaci kirista ga rubuta ka aji ba su bambanta ba ba su bambanta ba shi yasa yi hitler wanda ya mai hudawa ta Adjantin da ba ta musu irin shi ba ai kirista ne kuma ya fahimci suwaye ba hude da Kiristoci ne ya sa musu wannan ta'addanci ba ke koro su ba su Amerika da Germany da sauran kasashen Kiristoci da suke taimakon Israel suna taimakon da suna son su ne ba saboda suna son su bane ba suna amfani da dutse ɗaya ne su albi tsuntsu biyu na farko in suka bar yadda aka tada Yahudawa a gurin ai yahuda ba su je saudiya ko su shiga misira ko egypt su je su zauna ba ko za su je gurin ne za su koma can ne su su koma can ko su ba zauna lafiya babin da hitler ya prophesizing make nan ya ce shi yana da ne in aka bar da yahudi ɗaya a duniya duniya ba ta zauna lafiya shi yasa ya binka kashe kaga sai suka koro su so da su su zauna lafiya su kubuta daga mai sharrinsu sai manufa ta biyu shi ne su fasa kan musulmai ke sa suka ije ku a wannan gurin su da aikatun su ije ku a gurin da jordan da lebanon da yemen da duka wannan kasashen da ke gurin banda gaba gabaɗe shi ne falastin ai gabaɗe ai ƙasa ɗaya ce falastin ne gabaɗa kowa mu gane sai suka ije ku a tsakiyarsu sai zama dukkan kasashen musulman ba su da hanyar zuwa kasar sai sun bi ta ne ta wannan yankin yahudawa sai da suka samu daman kuma shigansu sun zuwa amfani na dutse ɗaya kalli usuli su sun su kuɓuta daga sharrunsu sannan sun fasa kan musulman da ke zama a wannan yankin ko mu gani ba shi sa shi sa suke taimakon su to ko su ɗin aiki kiristoci suna da gurin zama a Israel ne ka je ka duba youtube gashi nan documentary kala kala ko yau kirista bai isa shiga israel ya yi bautan shi na kiristanci wallahi bai isawa? bai isawa? kuma a ta galar suke jefa bom a masallaci ne kadai suke jefa bom babu coci ko ɗaya yanzu tsaye a gaza duk sun ruta da bom duk sun ruta kuma bom ne mai linzami zai zuwa sai inda aka aike shi tun daga inda za a tada shi za a faɗa miki inda zai je ko ba zai je ko ina ba sai inda aka aike sai dan wani abu ya tare shi a hanya amma ba zai taɓa sauka ba sai inda aka aike shi a nan zai je ya sauka za a ba shi cognate da komai da gps ake aiki nan zai je sauka za ka duk cocin da suka rusa sun san cocin ta aika bam kuma sun san waye da waye a gurin suke so su kashe ai ke sa kristocin gazzan har su ma kristocin ba su iya tona asirin musulman da suke yaƙi da izinin din ba in ba ka da su kristocin sun ba su haɗin kai ai da sun kama sojoji da yawa na Hamas ai da sun kama su amma su ma din sun fahimci wannan ba faɗa ba ne ake a'a su Yahuda su su shi ta Yahuda ba sa United Nation su da su abin da suka yadda da shi shine duk wani wanda ba ba Yahude ba to Allah ya halicce shi zama bawa ne ga Yahudawa ba ka fa da su zauna wani ya shugabance su ba sai dai in an yadda su ne su zama shugabanni wasu su zama magiyansu Kuma mu gane su haka ne rayuwa ne to su kuma sai zama a'a kiristocin da yahudawan sai suka fifita kafirai mushrikai akan musulmai wanda ga abin da aka ce su yi imani da shi ne musuluncin da aka yi ko annabi Muhammad sai suka fifita wani abu daban akan wani to haka ma ake samun wasu daga cikin musulmai ya zama suna da soyayya na kudda kudda waɗanda suka kafare masu fada da musulunci kuma to ne da sai masail da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa'a masu yahuda da shi mala yace min masailin jahiliya daga cikin masail na jahiliya annahum yawadduna al-kufra wal kafirin cewa su suna kauna suna nuna soyayya da kauna makafirci da kuma kafarai كما ذكر الله سبحانه كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن بني إسرائيل كما يدعى الله مدوكين سركي يا أنبتي هكا كما يدعى بنو إسرائيل أنهم اتخذوا الكفار أولياء شافوا بنو إسرائيل سيسكر كافرين مشركين سكر مسوني مسو ينسو sai suka juya ma musulmai ba waɗanda aka ce su yi imani da abin da aka aiko annabin musulman da shi قال تعالى ألا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون Allah madaukakin sarki ce tara kasiran min za ka ga dewa daga cikin su yatawallawna alladhina kafaru suna jibintan lamuran waɗanda suka zama kafarai. sun kafurce mu at-taura sun kafurce mu injila sun kafurce mu alqur'ani amma kuma su ne Allah ke la bi'sa sama qaddamat lahum anfusuhum Allah ce tir da abin da kawunan su ya gabata musu tir da abin da suka aikata malai ce wa qad harrama Allahu muwalatul kuffar kuma Allah madaukakin sarki ya haramta jibintan lamuran kafirai haramun ne kana mai imani amma ya zama masoyinka majidincinka kafiri ne Allah ya fara cikin suratul ma'ida yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kar ku riƙi yahudawa da nasara su zama su ne majibintanku su zama su ne masoyanku wa man yata ba'dhum awliya'u su sashin su majidintan lamuran sashi ne makoya sashi ne Allah ce wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibinci lamuransu daga cikinku ya rike su a matsayin masoya fa innahu minhum to tabbas lallai hakika shi ma yana daga cikin su inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin Allah baya shiryatar da waɗanda suka zama kafirai to kaga wannan ayar bayan Allah ya hana mu sannan ga abun tsoro Allah ya ce duk wanda ya jibince su daga cikin ku to shi ma ya zama daga cikin su ya zama daga cikin su ya shi ma zama kafiri kenan ku wani irin kafirci kuma kufurun akbar ko kufurun asghar to kaddara ba a ce asghar ne amma ai ya ishe ka abun kunya a ce ana kokwantan musuluncinka da kafircinka a yayi ce ka zama abin kunya a ce ana kokwantan kai musulmi ne ko kafiri ne a ce malamai suna sabani akan kin kai musulmi ne ko kafiri ne da shi mutum abin kunya ba to Allah ya hana mu jikintar su malaike na Allahul muslimina an yaf'alu mitla ma fa'ala al-yahud Allah madaukakin sarki ya hana musulmai ya ce kar su aikata irin abin da yahudawa suka aikata min muwalatil kuffari wa muhabbatil kuffar na jibinta da soyayyan kafirai Allah madaukakin sarki ya fara cikin soto Ali Imran yace la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ومن يفعل ذلك فليس fi shai in شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير هو إليه المصير وإلى الله المصير التي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين wannan الله madaukakin sarki ya kore يا hana hani ne amma Allah kaga a insha ne amma Allah sai kawai da siga na khabar malama ka ce irin wannan yana nuna karfafa abu taukirin ya nuna maka hannun yana da ƙarfi hanawa Allah ke yi amma sai Allah yana baka labarin cewa ma hakan bai yiwuwa la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya mumini baya roƙon kafiri ya zama masoyin shi majibincin shi min dunil mu'mina sabanin mumini dan uwan shi kaga kamar labari Allah ke baka cewa hakan bai faruwa amma kai ka san menene Allah yana hana ka ne amma Allah sai irin saboda kai roma maka cewa duk wanda ya hakan to ko ya kira kan shi mumu ne to dai Allah ya ce wannan ba shi a cikin ɗabi'un mai imani haka sai ka sai ka san da zaka sa kanka kenan Allah madaukakin sarki ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka falaisa min Allah fi shay to ya sani cewa ba ruwan Allah da shi Allah ke illa an tattaku minhum tuqa sai dai in za ku yi na wucin gadi don tsoron sharrunsu. don tsoron sharrunsu. malama ka ce sharrin da Allah maɗaukacin sarki yake magana don tsoron shine kwatankwacin irin abin da ya faru da Ammar bin Yasir ya zama tabbas haƙiƙa in baka nuna mutu a fili kaman kana son su ba kana da yakinin cewa zai zama sanadiyyar salwantar rayuwanka a wannan halin ya halatta ka nuna musu a fili amma a zuciyarka kana da yakinin cewa ba haka bane shi ma ka ce ya halatta shi ma a wannan halin ka ƙin nunawa ka mutum shi ya fi daraja shi ya fi girma a wajen Allah so da ruksa ce wannan azima kuma shi ne ka ƙi nuna a kashe ka an fahimta ku irin abin da iyayen shi ammar din suka yi Allah ya kare da a gare su baki da kamar wannan da aka kama shi ɗaya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ije shi ana ana cire wani bangare na jikin shi da ran shi ana ce mishi me kake ji a ranka inda a ce kana gida a kwance amma annabinka ne a nan ana miki wannan azaban yace na rantse da Allah ba zan so ba daidai da ƙwayan zarra ina gida ina kwance kaya ta soki annabi na haka aka ci gaba da yi masa har har yaro kamar irin abinda asiya imra'atu fir'aun ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zarto aka sa aka raba ta biyu lokacin da za a kace ta ana ta kafirce tana rabbi bin li indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin ana ki kafurta tana ya Allah ka gina mun gida a gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam tana wannan addu'an Allah sai nuna mata gidanta a gidan aljanna wannan ganin wannan gidan sai yasa ta daina jin zafin azaban da ake mata gaba da ta koma murmushi ta koma to a irin wannan halin ma ya halatta ne ka yi amma ko ba shi ne mafi so ba to ina ga wanda kawai zai dan dudan duniya a yi ta gona inda hum la'izza fa inna ta lillahi jami'a ɗaukaka kake nima a gurinsu ɗaukaka yana wajen Allah ne Allah ne yake ɗaukaka wanda ya ga dama wani yana ba mu labarin wata rana suna aiki da mai gidan shi sai ce mata zai je sallah ta kalle shi ta ce kai wani ina gaba za ka zaɓi tsakanin sallanta da wannan aikin ba ce na zaɓi sallan ko sai fi ta abu shi da gangan kuma ya kidawa da wuri ya dawo ya ci gaba da aiki za ta yi magana ya buɗe mata wuta sai ta fara neman kulu a was joking aiki. ke to dai kina jokin sai kin magana irin wannan sallah ba yake magana ba wani abu kuma wallahi ƙarya ne ba jokin bane da ya biye mata da shikenan an samu an samu lagwai kenan da ya biye mata ba wani jokin haka suke za ku fara su gaya in ka saki jiki to shikenan shikenan ai da yawa mun ga hiran da aka yi da yariman bakura lokacin da za a yi shari'a musulunci rikicin da ya faru tsakaninsu da Obasanjo akwai da yawa yana nan a Facebook yana nan a YouTube ana ina nan in kara so aka je kalla yace sai da sai da AA kore fada mu Obasanjo yace na rantsi da Allah da yana da bindiga sai na halbe ka kuma a fadin shugaban kasa tukun ya bar suka kaddamar da shari'a musulunci kiran sai yace yau shine magana na karshe ban san a ƙara magana kafa shari'a musulunci na kashe magana eh ya kore tashi ya zazzage shi yace kuma da ina da bindiga da sai na halbe ka yace suna barin wajen shi ya rimin makora da ma har da Assembly sun sun fatin bin sun fainin ya sa jet na za a kaddamar shi ya rimin shi eh ya eh, kore kafin da Assembly su yi magana shi ya je kaddamar gaba da yace daga ba za a tura masu da Assembly to sauran sattin da ba su yi hakan ba A ta kotun shari'ar musulunci an kashe din yanzu aka bauchi ba su da kotun shari'ar musulunci ko an ce wani alƙalin shari'ar musulunci ne boge ne babu kotun kuma ko ko an ce gashi ya zauna ya maka shari'a yayi aikin banza ba ba it's not recognized da suka biye mu Obasanjan har yau kuma an ka samun gaunan da zai zai dawo da ita shari'ar ma da yake na auren da gado da sulhu shi ma an daina ai kana sauka kai kana sauka kai to za ku hauka ne gaba da Ke sa ana taba ka inda addini ne karka yi dariya karka taba yin dariya malam kabiru hafizahullahu ta malam kabiru bawa namu lokacin da yake NTA tun yana NTA shafi. wata ogan shi haka ko in za ta yi magana sai ta taba shi sai madan ki daina raba ni a musulunci haramun ne mace ta taba namiji ba muharramin ya mata wani na farko take yayi na biyu take ranar da ta na uku ya lankwasa yatsa wallahi sai dai kare yatsa yatsanta sai dai kariya aka ba shi kweri aka ce za a ba shi suspension kuma a lokacin ba ta da ma'aikaci mai aiki kamar shi ita ne ta tana roƙo kar a ba shi suspension amma ne take so a mishi a police din shi a salari sannan duk aikin da za ka yi na rubutu shi ne zai ta yi har sai ta warke so da in ya tafi ba wanda zai aikin da yake yi to haka yake asalin aikin ka karka da same ka da matsala kai da kai musulmi ne ka kiyaye aikin ka yanda ya kamata kuma ka nuna musulunci ya koyar da ni wannan to in aka taba ka a akan kai tsiya to ba za a iya hukunta ka ba to za a hukunta ka kan mene sai a mun dokan aiki da ya ce a hukunta ne don wannan laifin da rai a aikin ka ko ba inda za a kama ka a hukunta ka to kai da kai musulmin kenan amma kana musulmi kai ne dama a wajen aiki ba ka zuwa duk za ka zo ma za ka zo sha ɗaya ka tashi da azahar to ba dole a maka wulaƙanci kai turu ba dole taba ba dinin ka kai shi ko in kai magana akwai inda za ka mata ko ba gani ba kana magana akwai inda za ka Allah ya sa mu gani malaki al'amur wadihun fi hada al'amarin a fili yake wa annahu tajibu mu'adatul kuffar wal mubara'atu minhum wa min dinihim ya wajaba ai kiyayya da gafarai ai kiyayya da su da kuma addinin su wal wala'u wal bara'u min a'zamil wajibat cikin Islam kuma abin da ya shafi soyayya da ƙiyayya tsakanin musulmi da kafin yana daga cikin mafi girman wajibai a addinin musulunci yana cikin mafi girman wajibai alwala walbara, yana cikin abu mafi girma a addinin musulunci musulunci hatta musulmai sai da musulunci ya faɗa mana su waye za mu yi mu'amalar, su su waye za mu so su kowa kuma yi wani irin soyayya wata irin mu'amala za mu yi da kowa sai da musulunci ya faɗa mana ba wanda musulunci ya bari dukansu musulmai ne amma ɗabi'ansu ya bambanta to ya za ka yi mu'amala da su a bambancin ɗabi'un nasu sai da musulunci ya koya maka sai da musulunci ya koya maka to kuma sai ka ce ka koma koyi abin da wasu ɗan banza mashayan giya suka rubuta shine za ka je ka koyi mu'amala ka da ƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani littafin musulunci da babu babin mu'amala babu littafin mu'amala an littafai al'adabin mutuwar na imam bukhari hadisai sama da dubu biyu a kan ne ba kan mu'amala wani gaba ɗaya ya za ka yi mu'amala da wane da wane ɗalibinka ɗanka matanka babanka abokinka makocinka baiwanka mai maka aiki direbanka mai shara mai wanke wanke duka fi da aka maka hadisai da za ka yi mu'amala da kowa a ciki gaba kuma shi gari kana wace ka haɗa kai da su an ɗauko wani abu na wasu waɗanda su kansu ba san waye su wasu ne suka muke da za ka yi mu'amala ko mutum ya ji ka ce yawa su extreme an yi extremism ɗin an yi Allah ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ya datar da mu da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk